بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستكر ولقد جاء عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج منهجه الى الدين اما بعد فهو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منذ ذن في دور تفسير القران بالكلمه كما تعرف غلام الله ثم ان لا يجنا دائما في سوره الاعراف لا متاشي ان شاء الله لك اكثر ايه كان دليل بقي دليل شدة gabar da muka tsaya ƙur'ani ya tabbatar mana cewa allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi musa bayan aiko nuhu da hudu da salihu da zuwa da a cikin abin da ya gudana cikin wannan sura tun daga farkon fara a tafsirinmu na wannan shekara kuma allah ya ce ya aiko musan ne da ayoyinsa zuwa ga fir'auna da majalisarsa fa zalamu biha suka karyata suka zalunci kansu game da wannan ayoyi suka karyata Allah ya ce duba har karshen mafarnata yaya ya kasance annabi Musa alaihi salatu wasalam ya kira Fir'auna ya gaya masa karana cewa shi dan aike ne daga ubangijin talibai zuwa gare da kai Fir'auna da kai da gwamnatinsa mun wuta ya ci gaba da sharhin da zai sa a saurari magana ta cewa abin da ya cancanta ya dace ne da kada in faɗi ma Allah wata magana in ba gaskiya ba ko kuma ya zama wajibi a kaina kada in faɗi ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wata magana face magana da gaskiya yake ce hakika na zo muku da bayani karara daga ubangijin ku don haka ka 'yan bani isra'ila da ni zama sun sun wato rayu rayuwa ingantacciya rayuwa kyakkyawa sun shaƙi yanci na rayuwa to daidai wannan gabar da nan musa ya dan farara sai fir'auna alaihi ba. sai ya kalubalanci musa da cewa in ka kasance bisa abin da kake faɗa ka zo da shi na gaskiya daga ubangiji to ka zo mana da wata aya ka zo da aya wadda za ta gaskata abin da kake faɗa din nan dai kana cikin masu gaskiya wannan sai ya sa musa alaihi ya zama ya samu abin da yake so شين لا متعش ينزو فألقى عصاه فإذا هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ya bayyana mu'jizozi guda biyu wanda kalai da muka fara sharhi jiya kan hanyar musa ta dawowa daga madayana zuwa misra allah ta'ala ya hukunta abin da zai hukunta na nada musa a matsayin annabi mursali kuma kai tsaye aka fadi mashi inda za shi ya isar da wannan gangarin aiki kuma aka karantar da shi mu'jizozi guda biyu cewa idan ka je wajen aikin da aka dora ta wajen isar da sakon ubangiji to ga manya-manyan alamomi guda biyu da za ka nuna musu idan ka nuna musu wannan to mai rabo sai ya gaskata ya ce da gaske ne lalle daga Allah ka zo da wannan sako ba da gare ka bane ba domin abinda za ka nuna musu wani abu ne wanda ba a iya kwaikwayon ka a kan shi ne mu'jiza an karanta da shi wannan kafin ya je gaban bakin daga don haka da ya je bakin daga kawai aiwatarwa zai firauna na neman wancan aya ko wancan dalili ko wancan goyon baya musa alayhi salatu wasalam halka a asahu sai ya jefar da sandarsa bai zahiya sauran mubin sai ga shi nan take ta zama tamkar wani kumulci bayyananne ne ta zama katon maciji har ma wasu masu sharhi suna cewa daga zama macijin ta motsa cikin gaugawa da karfashi kuma zai cikin tare fir'auna shi kansa a kadan ta masa ya kuma birgita tsoro da razani ya kama shi suka ce har ya kokarin kutsawa cikin gadansa kuma a wannan lokaci yana neman ɗauki daga musa lallai bai rike mai sandan nan saboda halaka shi kusan shi mara gaskiya komai karfin halinsa da barazanarsa to a tsorace yake yin wannan wato barazanar da yake yi a tsorace yake ko da ko kuna ganin kamar shine abin tsoro to kawai barazana ce amma hakika a can zuciyarsa bai da kwanciyar hankali abin da ya faru da fir'auna kenan daidai wannan gaba zan tuno da wani bayani da na fara kwanaki wani cikin masu saurare ya bukata a ƙara bayani akwai lokacin na karanta hadisin manzan Allah hadisin ubari musamman inda yake cewa sun ga manzan Allah mu baya akan za su saurara za kuma su da'a a cikin abin da suke da nishadi da wanda ma ba sa da nishadi suna da yalwa ko ba su da yalwa sai ya ce ko da mun gaba ba ne ana nuna mana halin mamaya a cikin al'amuran jagorancin da ake mana har ya ce ko mu mun yi mu baya a harwayo a kan ba za mu ja da ma'abuta al'amari cikin su ba mu kawai za mu zama rakuni ne da akala za mu yi cikakkiyar biyayya to hannan sai annabi ce mishi hatta tarau kufuran bawahan to lokacin suke sharhin wannan gaba sai na faɗi sunan wani murtaddi an islam shugaban turkiya mai suna muhammadu mustapha kamal ataturk wannan ba allah kamar da tarihin shi ya nuna bai dai kyakkyawan ƙarshe ba domin ya yi rita na kawo wannan munasaba ne a kan cewa talakawa a musulunci za su ci gaba da yi ma shugabansu biyayya ko ya zan fata wannan ijma'in malamai haka suka faɗa ko da ya zan lalatacce ko da ya zan mai ɗabi'a mara kyau ko da ya zan mawa wurin dukiya ta yadda ya ga dama zai sarrafa dukiya to duk da haka matukar dai shi musulmi ne a zahiri yana sallah an ce wajibi a ci gaba da biyayya domin abin da zai biyo baya inda a bijire masa shi ke da sojoji shi ke da 'yan sanda suke da dukkan jami'an tsaro kuma yana izzar mulkin na ɗibarsa kai talaka da wanda wanda ba kowa ba ka ce za ka gyara shi sai ya turo sojoji a ka kashe to dalilin tsaron jinin ku tsaron rayuwar ku tsaron dukiyoyin kisa aka wajabta ku ta masa da'a abin da ya wato ana ku na ko ku ku roƙa wajen ubangiji domin ku dore da rayuwar sai na kawo misali da wancan mustafa samal a wanda a hannunsa ne daular musulunci ta faɗi ya zama cikakken wakili na yahudawa shi ta a tarihi shi malamai sun faɗa abubuwa da dama akwai masu ganin cewa ma yanzu na mai bayi da uba amma dai gaskiyar magana akwai ubansa an sansa uban shi mai gadi ɗan talaka ne fikik an faɗi sunan ubansa an san sunan uwarsa duka an faɗa amma dai da ya tashi ya tashi a talaka mara galibu ya shiga makarantar soja da koyon yaƙi kuma ya zama soja daga cikin sojojin turkiya kuma ya ta samun girma har ya kai matsayin da wani lokaci ya zo ya juyin mulki ya kori gwamnatin zama shine shugaban ƙasa yana zama shugaban kasa ya dirfafin musulunci da musulmi da yaƙi kadan kadan kawai ya kafa wani kwamiti mai karfi duk wata alama ta musulunci a yi ƙoƙarin canza ta zuwa wata alama wadda shi yake so masu wa'azi malamai shahararru na sunna masu yada addini ya shiga kakka masu na kashewa ya kashe wanda za a kulle a kulle aka yi ta yi yakin da yawa musulunci kar musulunci da bai tsaya kawai ga musulunci da musulman zamaninsa ba hatta shugaban talibai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da wannan bawan Allah yayi kokarin ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce haka ya faru ne wata rana yana zaune a wani hotel daga cikin manyan hotelolin kasar akwai wani karamin masallaci wajen hotel din lokacin sallah ya sai an kira sallah a'a da kira sallah sai ya kalli wani da ke da shi me zan ji haka wai shi wannan mutum ne ne ya sa kowace ko ina za a cikin sunansa wai wannan mutum wa yake nufi da wannan mutum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga na ya ɗauke matakin kiran sallar ma a canza da tsaya a nan ma ƙur'anin ma a daina karanta shi da harshen larabci wai harshen larabci wani ba gidajen harshe ne ba gida huni ne don haka bai fito kai tsaye sai a daina karatun ƙur'ani ba sai ce amma a yi transliteration na ƙur'anin zuwa harshen su turkawa ya zama ana karanta shi da dokanci kamar yanzu nan ƙasa hausa a ce a koma ana karanta ƙur'ani da harshen hausa maimakon alhamdulillah na rabbil alami sai ku ce godiya ta tabbata ga ubangijin dalibai mai rama mai jin kai haka kun ga irin yakin da ya ma addini ko sai da ya canza dukkan wani abu na musulunci zuwa yanda shi yake so ya ce ya zo ne don ya kawo sabuwar turkiya ba tsohuwar turkiya ba ya kawo turkiya wadda ta dace da zamani ya kawo turkiya mai ci gaba amma haka nan aka yi ta fama da wannan a matsayin na shugaba ya kashe wancan ya kama wancan ya ɗaura wancan ya bige can ya wuta suka koma suna jin daɗi domin sun samu cikakken wakili da zai ruguza masa daular musulmi an faɗa abubuwa da dama a cikin wato 'yan shekaru da ya yana mulki an haife shi shekara ta 1881 miladiya 1881 1881 ya rasu 1938 ya shekara 57 a rayuwarsa kafin ya mutu sai da ya zan field ya kure mukamai na soja bayan nan da ya tashi mutuwa farko allah ta'ala ya sa mai ciwon hanta matsananci duk da likitocin da yake takama da su ba su magance mai wannan ciwon ba ƙarshe kuma aka turo mai waɗansu kwali ƙananan ƙwari suka bin suka rika bin jikin shi duk inda suka bi sai su haifar mai da wani matsanancin ƙaiƙayi to aka sai ya zama ya rasa lafiya gangar jikinsa ba lafiya sannan kuma ya rasa sukuni haka a cikin wannan hali mawuyaci a cikin ƙasƙanci da wulaƙanci haka ya mutu ya koma rana. amma abin da aka tabbatar shine duk wannan kama kare tasa a cikin tsananin tsoro da kasada yake yi kawai kaga mahallin tsoron da muka yi magana duk wanda ba Allah ya rike ba to Allah ya kan hana shi kwanciyar hankali da walwala ko dan misali a nan Najeriya mun taɓa wani shugaba cikin shugabannin Najeriya da ya samu kansa a irin wannan shugaba ne na mulkin soja kuma ya zama shugaban ko mai janar ogoyi iron ya mulki ƙasar nan wata ko bakwai ko shida haka a matsayin shi ne shugabanta amma ku je ku ta duba a tarihi shi shugaban mulkin soja da kuma mai jijirar ne amma tsawon mulkin da ya yi a barikin yan ta yan sanda ya gama mulkin nasu saboda abu tsoro a haka ya mulkin dama an hau ba gaskiya an hau an yi cin zarafi an kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba ba da alhakinsu ba ya za a yi wannan ya samu kwanciyar hankali haka ya ƙare wannan watannin nasa so yan sanda a kusa yan sanda ta lagos a hanyar mulkin su ne masu gadi sunar allah aka suke tabbata ba ta canza shi ka taba allah to kariyar ka ta samu kwanciyar hankali a wannan duniyar shi yasa azzaliman shugabanni ba su iya kwana wuri da a tsoratar amma adilai shugabanni adilai wanda suka yi adalci za su go cikin talakawan su a ta harka in ba ka zo bai ka jamba wai ina shugaban a ce zai yana sai ga mutum ya tashi mamaki ba haka yi san salakunan kasarsu ba ba haka yi san salakunan garinsu ba amma matuƙar zalunci zai zo to kwanciyar hankali za ta fita za ta fita ba za su haɗu wuri guda ba irin sa haka ya gama mulkin sa Allah ya samu mana karshen sa aka yi jirgin mulki shi ma aka kashe shi lokacin da aka nada ya kubu gawan ya zama shine shugaban eh, Najeriya to haka duk wannan ba barazanar da zauna ƙarfin hali ne kawai amma a zuciyar shi a tsoratai ina fata kila yanzu na dan ƙara bayani kan kamal a tato gwargwadon hali to shi da nan fir'auna ya firgita ya rude da kanshi yake neman taimakon allon musa ya kama mai wannan macijiyar ta samu ƙarfin su kuma ta ga zuwa kunshi halaka shi za ta yi Allah ya samu dace to a matsayin aya ta biyu aya ta ɗaya sai Musa ya kama wannan macijiya ya rike ya ta koma sandan sannan fir'auna can ya dawo ya samu ya koma cikin haifinsa tukuna sannan sai aka nuna mai kuma mu'jiza ta biyu annan musa ya sake sa hannunsa cikin ka a hammatarsa ko cikin eh, tunan rigarsa ya fito da hannun sai ga hannun kawai ya haske wajen ba tare da wata larura ko wani ciwo ko wani abu daban ba mu'jiza ce daga cikin mu'jizozi wannan gaban taron jama'a aka yi haka a ra'ayin waɗansu malaman tafsiri akwai masu ganin cewa game da zahirin yaƙi ya nuna lokacin da musa ya zo da shi da ɗan uwansa haruna sun nemi a buɗe masu ƙofa wanda sai da aka ja masu aji sai da suka ɗau lokaci aka nuna masu iyakarsu sannan aka buɗe ƙofa. suka samu fir'auna su da shi wannan abu ya faru wasu malaman tafsirin suna cewa a'a ai a matsayin fir'auna na wanda yake shugaba baya rabo da fadawa da tare da shi don haka a wannan lokaci ma wato ya tattara fadawansa a gabansu aka yi lokacin da musa ya saki wannan macijiyar har sun rika karo da junansu ba wai fir'auna ne kawai tsoronka ba dukkan sai da suka gida. da musa ya kama macijiya ya kama ta koma sandarsa ta koma sanda irin wadda irin ta ya shigo da ita ita ce shigo da ita a matsayin sanda to aka dawo aka zauna kuma kowane yana kallon kowa yanzu musa ne ma aka nemi taimakonsa kamar da bayani ya gabata da aka yanzu musa a je ya zan yadda za a ci gaba da sauraron shi tunda ya ce shi sarki daga hannun macijiya sai ya bada wannan mujiza ta biyu wa za a yada wufa idan bai ba'u li nazarin ya fito da hannunsa a cikin kafararsa sai ga ta hannun ya zama fari sal fari mai ban sha'awa ba mai kashe ido ba linnazirin ga waɗanda suke kallo a wannan lokaci wannan yana alamta ƙarfafa ra'ayin malaman tafsirin da ke cewa a gaban mutane da yawa a fadar auna ne waɗannan mujizozi guda biyu suka wato gaggata aka bayyana su to yanzu din nan Musa ya bada shaida kuma Fir'auna ya nemi a bada wannan shaida ga shaidu shi can shaida ɗaya tambaya ga shi Musa ya bada shaidu guda biyu wannan zai sa dole kuma a yi wani ƙwarya mitin nasu su ya kansu to ga fa abubuwa sun bayyana me kuke gani me kuke gani da haka dole suka gefe guda suna tattaunawa wani mataki za a ɗauka ya za a yi ya za a yi gaba abubuwa ku san kai yadda suka kai wani mataki ku ba da shawara ku manya manyan yan majalisa shi ne al mala'u min qawmi fir'aun qala al mala'u min qawmi fir'aun la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum فماذا تأمرون هذا الملأ sai jama'a masu faɗa aji daga cikin wato majalisar fir'auna daga cikin gwamnatin fir'auna wannan ya ƙara gaskata cewa lallai gaban mutane da yawa ne wannan abubuwa suka faru wannan mujina ta musa ta bayyana kuma wannan jama'ar da abin ya faru gare su su ne aka kefe su aka kyala musa da shi da ɗan uwansa haruna gefe guda aka yi yar cikin gida sai malawu suka ce wa fir'auna inna hada la sahirun alim ka lalle wannan hakika mai sihiri ne kuma masanin sihiri mai sihiri ne kuma ba wai ɗan fake-faken mai sihiri ba a'a mai sihiri ne inna hara la sahiru ne lallai wannan hakika mai sihiri ne ko masanin abin da yake fa'ikun ke ilmi sai ya sa a wajen ilimin sihiri a cikin suratu ra'i da sauran wurare kamar suratu aha duka an kawo wannan kisar kisar annabi musa ita ce kissar da ta maimaituwa fiye da kissar kowane annabi a cikin alkur'ani ayoyin madina wasu sun zo da kisar kamar sun da bakara da muka wuto can baya sannan ga shi nan tana maimaita a cikin a eh, a'raf za a zo suratul yorusa za a je suratul hudu kai da sauran sururi masu yawan gaske kuma annabi musa shine annabin da aka fi maimaita sunansa a cikin alkur'ani fiye da kowane annabi daga cikin annabawa tazarar da ya fifici sauran annaba da ambatu kusan ninkawa sai domin shi sai da aka ambaci annabi musa cikin alkur'ani sau ɗari da talatin da shida sau ɗari da talatin da shida sunan musa mai mata a cikin alkur'ani saboda haka kisar ta maimaitu da uslubi uslubi masu yawa da salo-salo masu yawa da nau'i-nau'i daban-daban amma duka suna ba da cikakken sako a dunkule cewa an tura musa wajen fir'auna kuma ya je yawan mutanen fir'auna da fir'auna wa'azi ko mutanen fir'auna sun gaskin karyata wannan wa'azin kuma ƙarshe an nemi a kure musa an ja layi an ja batta kamar yadda yanzu suka fara jin wannan bayanin an fara kudo shafinsa sun ce wai wannan sihiri ne an gane ku wannan ba an ce malau ne suka faɗi wannan maganar ba a zahirin su yakin suratu shu'ara kamar da malamin ya kawo yace wa fi su fi shu'ara annahu min qawli fir'auna nafsi fir'auna ne da kansa ya kalli kafa idan Musa ya ce mu dan su wanda kun ga fir'auna Musa ba bako ne a wajensa kita ma lokacin da aka yi mai izini ya shiga yadda fir'auna suna yin ido biyu abinda fir'auna ya fara ce mashi a ah, ka ina gane ka musa kuma ce ya eh, kwarai ni ne shi za a fi ara shu'ara ne yake cewa ai a nan muka rene ka kana ɗan ƙaramin yaro a hannun muka girma har kuma kai ne za ka zo ka ce wani ka za ka za ka eh? kada kun jazina eh ka kasance cikin walidan a nan ɗan ƙanƙanin yaro in kana ɗin mangonan da cikin nan wurin mu muka rene ka muka kaza muka kaza to duk dai ba wannan a wannan sura ake so a kawo a tsawaita ba domin ita wannan sura sura suna nuna an aiko manzanni sun yi sanda manzanci an ƙareta su kuma an halakar da masu ƙareta mujiza faka annahum قالوه معه على سبيل التشاور sai zama idan suratul shu'ara ta nuna wannan maganar fir'auna ce nan kuma an nuna maganar mala'u ce to ai a mahallin tattaunawa ake ba wani cin karo a cikin maganganun duka guda ta yi su ba da wannan a matsayin shawara shi kuma ya gaskata an gaskata waye ya magana ke da miliyan shugaban kasa shi ne ya magana sau naka mahalli ne na shawarwari na tattaunawa har suka suka suka bada cewa yuridu an yi kure da kummin ƙarfikun mun lura musan nan yana so ya raba ku da ƙasarsu ne kawai ya zo ne mulki ya kawo shi ka shi mai mulki kullum abin da ya dame shi mulkin nan ka a taɓa mashi kuma haka al'adar kowane mai harka take harkarsa in ka zo za ka wato a nufe shi da wani abu gani ke cewa harkar shi ta tsone maka ido kana so kai ma ka shigo ko kuma ka kwace harkar haka kasuwanci yake haka harkar kiwo take tambarwar da ta shafi duniya to haka masoyan duniya suke kallon ka ba su amince ma wanda zai kawo musu hari ko ya kawo musu shawara a ciki ga yanda zai ga yanda zai sai ka sai suka koma suka mai da abin siyasa yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so ya raba ku da kasar ku ta hanyar wannan sihirin nasa Da haka kama za ta muruna mai za ku ba da umarni wasu shawara kuke gani wani mataki ya kamata a ɗauka wannan ake ba aka koma ana tattauna wannan sai ina za a kullo musa inda maganar sihiri yake yi to nan ya zo kasar sihiri to me gaba قالوا أرجه وأخاه قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن بساحر عليم قالوا سيسكتي أرجي abin da baya ranka ya ci ka jinkirta al'amarin musan nan tukuna a ɗaibi wani lokaci mu kintsa yi shiri na tsatsi ba gaugawa za a yi ka jinkirta lamarinsa tattaunawa da shi a dakatar da ita wa akahu da shi da dan uwan nasa gaba dai duka dakatar da al'amarin sa ai kai ke da kasa duk abin da ka zartar shi za a yi akhir amrahuma jinkirta lamurran su tukuna wa arsil bil madain hashirina ka aika masu gayyata su yo gayyata a cikin biranen kasan nan gaba daya yawa wannan shi ne matakin da za a ɗauka don ba za a ɗau wannan abin da wasa ba a zo a yi masu kamun kaza kuku a ƙure su kawai a yi ta ka ƙare ba dai sihiri ya zo da shi ba to ya zo gidan sihiri zai kuma gane kuren zai kwashi kashin sa hannu amma matakin da za a ɗauka shi ne matsayin ka na shugaban ƙasa ƙasa nan duk taka ce ka ba da shela a ba da public announcement cewa dukkan wani mashahuri a kan harkar sihiri to ga wani jin tarayya na gayyata shi haka ba a yi idan ka ba da wannan umarnin su masu gayyatowa ya tuka bi kulle sahirin an gane ku a wata kira'a ya tuka bi kulle sahari sahir ba wadannan ismul fa'il yana ba da tabbatuwar sufantuwa da wannan aikin mai yin wannan aikin amma an ka ce Sa'a wanda aikin ma ya zama sana'a professional akan harkar sihiri to shi za a kawo a jira a sahar an gane ku sannan sa'a sun kuma a wurin ka karanta da yamala ce sakiri ali sannan ali ita ma fi ga ce mubalaga sa'a fa'al mubalaga fa'il mubalaga a kawo wanda ya shahara da aikin sihiri da harkar sihiri a shi kenan bai da wata harka an ba wannan ba dare da rana rani da damuna ya shahara an san shi yayin a akan harkar sihiri sannan kuma ale wanda yake da zuzzun ilimi akan hanyoyin sihiri ya kubul musa wanda ilminsa ya zarci na musa da ilmin sihiri ya fi musa a wajen ilimin sihiri to su za ka sa a to masa kuma ko da su nawa aka samu kar a damu harka ce ta mulki harka ce ta gwamnati da a ce zai gwamnati nan ta faɗi to gara ko miliyan nawa za a kashe a kan wannan harka kan mu ji to a yi don haka kar a damu da yawan su ko su nawa suka zo a dai tabbatar da tsararru aka su sai na yake sai mana wala na dare kaifa arsala fir'auna man yahshuru sahrata fil madain ba mu san ta wata hanya aka bi ba fir'auna ya bi wani matakai ya bi na aikawa a yau mai gayyatar waɗannan masu fili a faɗin wannan ƙasa gaba ɗaya wa kaifa jitama'u bihim ba mu san yadda su 'yan aiken fir'auna suka haɗu da 'yan sihirin a garuruwansu aka gayyato su ba a ta da'u bihim a suka zo da su gaban fir'auna duk ba mu bukatar sai an bayyana mana wannan domin ba wani abin da zai kare mu da shi mu yanzu an gane ko ba mu da bukatar haka shi sa ma qur'ani bai tsaya ya gaya mana ba fa nahnu amama maqbarin jadi yace to yanzu za mu shiga wani sabon faifai kuma maqbar sahrati wa fir'aun za mu ci mun dai ji an tafi gayyar masu sihiri yanzu kuma alama na nuna an gama samun nasarar gayyato masu sihiri yanzu ke da zamu jiya ta kare da masu sihirin kasar fir'auna da kuma shi fir'auna tukuna wani shiri wani yarjejeniya aka yi kafin a koma a tunkari musa shi kan musa an jinkintar da shafin ta tukuna wa ma bainal janibain min min muhawarar akadi ma mu saurari abin da ya gudana daga waɗannan bangarorin guda biyu na tattaunawar yadda za a shirya tunkarar musa alaihi salatu wasalam shi sa sai Allah ta'ala ya ce waja waja as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum lamina al-muqarrabin waja as-saharatu fir'auna ɗan sihiri sun zo gaban fir'auna wannan gurin ya cika wannan bukatar ta biya gwamnati ta an ka sunanta na gwamnati yawa ga ƙwararrun mashahuran malamai amma ba na sihiri gaban shugaban ƙasa kasan kowane sun ɗauko su kukan gidansu yake yi ran nan muka ba da misali ga shugabannin taliban so da ta ƙure masu gaba da aka kai su bango sai suka tara malaman addini saboda su musulmi ne sai suka tara ƙwararru gogaggun malaman addinin musulunci suka aika masu da buɗaɗɗiyar takardar cewa ga gudun wanda ake sa su ake so su ba gwamnati a a tasu kujerar a nasu matsayin amma su ji tsoron Allah duk abin da suka fahimci shine gaskiya su gaya da gwamnati wani abu gaskiya to shi zana wani bari mu da nashi malaman fir'auna shugaban kafirci su kuma malaman aji na san dai ba za a kulla abin arziki ba a wannan majalisun gaskiya ƙalu sai suka ce inna lana la'ajaran in kunna na hannun galibi turan kai ne mu za a shiga fafatawa amma muna faso mu san matsayinmu a jirgin sun san ne tuwa-tuwa ce da har kace da za a ci kudin gwamnati kawai a iska don haka muna so mu ji muna da wani lada in mun kasance muka yi mu muka yi galaba yawa gaya mana abin da za a biya mu kan mu kiki kan ga tunda ba harkar Allah ba ce ba batun kikin Allah yanzu wa'ancan malaman kun ji wani ya ce nawa za a biya shi saboda sun san aikin nasu ne shugaba hankalin zai tashi akan ba mu da kudin da za mu ba malamai ba zai tashi ba wallahi saboda malaman Allah ne na sauraro ta bira ta yi ban bakula wannan ba, Allah na kyau ta mai zukan alkhairi Allah mala yana ba da labarin yadda shari'an nan ta kafu sai ya ba da wani misali ya wato ya ya karɓi bakuncin malamai daban-daban kuma har ya faɗi sunan shek ɗayar usman bauchi a matsayin wanda ya ba shi gudunmawa sosai da shawarwar ya ce ya zo ya zo ya zo ya ba shi shawarwari a wannan lokacin sai ya ce kuma sai ga wasu malamai daga zaria malaman jami'a don kawai ce da ciki. malaman jami'a 'yan boko abinda zai ba su sha'awa da mamaki 'yan boko ne su ne masu karantar da harkokin shari'a da alƙalanci a nan najeriya wani ɓangare ne mai zaman kansa na jami'ar ahmadu bello da ke Zariya kongo an gari su farfesu ahmad ibrahim eh, eh, ahmad ibrahim ali da makamantansu su kuma suka niko gari musamman suka zo don su gaya rima mun ji yunkurin da kake yi domin a matsayinmu na masana shari'a na wannan kasar kuma da abinda muka sani na addinin musulunci mun zo mu ba ka namu taimakon ta bangaren ne ya ji daɗin wannan shi ke ne ya saurare su bai san so ku san shi ba aka kawai suka kawo kan. mun zo mu ba ka gudunmuwa ta namu bangaren kuma muna jan hankalinka ka tsaya a inda ka tsaya ka nemi taimakon Allah kar ka da ba. mu kuma mun maka alƙawarin duk taimakon da ya zanta ɓangaren yadda za a tsara ita dokar ma da za a yadda za a yi final court ɗin shi za a yi ma ne ne ma in alƙalan ne ma mu ke yaye su a faɗin ƙasar nan duk wanda muka gayyato muka ce ya zo ba da gudunmuwa zai ba da gudunmuwa amma dai yanzu muna so ba gudunmuwa ta ɓangaren shari'a mai maka ba ya ce suka kasa shi wa'azin da suka yi mai yake shi sun suka karanta da shi wasu abubuwan da bai taɓa wata nanin su ba kuma a lokacin ya kafa kwamitin da zai mashi aiki a jihar zamfara ya shata masa layin yadda shari'a za ta gudana ya ba su makonni makonni suka kare suka zo kace a kara musu makonni ya ce ya kara suka kara ya ce kara wanda suke yi ta sa ya fahimci ba abin da za yi yace amma a tattauna su da wannan malaman daga Zariya yace shi sun riga sun zama masa komai har kullun shari'a amma sun mashi sun mai bayanin wa'ansu abin nan dokoki na constitution da inda za a kauce ma constitution yadda inda ba za a cin karo da shi ba da inda aka yi kaza duk sun wayan masa da kai ya samu natsuwa da haka kuwa can kuma tun da ya naɗa kawai yana ganin su fara kawai ke kallon su zai ma juna nan kuma abin takaicin ƙarshe wancan kwamitin na yarima da suka zo musu sai suka ce ran kai ɗaya mun gama nazarin mu gaskiya shari'an nan ba za ta yi ba sai sai sauna shari'a ku shi kenan amma shi lokacin ya riga ya samu confidence cewa jara'a amma yin Allah ya abin da nake so in kawo ku gare shi ne wata magana da yari ne ya faɗi kan wa'annan yan bokan shi yasa muke jan hankalin wauta kai ta fata mutane baka sani ba wallahi yari mai ce mutanen nan sun sai su kai raba dare da shi sai su kusan kwana da shi ya ce babu wani san abin da ke tattauna daga shi sai mataimakinsa na wancan lokaci an gane ko mahmuda ita sai kuma wanda na sa a matsayin shi ne eh, wakala shi kuma lokacin kwamishinan shari'a ko ita sai su kaɗai suka san abin da yake tattauna duk zan karama wanda ya sani yake ya ce in muka gama tattaunawa na ɗauko kuɗi na basu ga wannan kusa sha mai sun sai haifa abin da ya kawo kenan kun ji mahallin shahidin nake zo in kawo wallahi ya ce har suka gama kana da kwanaki suka ɗauka suna bani taimako suna bani kwanan abubuwa har suka shirya mai kundin shari'ar ma duk alƙalan nan gaban an kawo su ana da su ga yadda za a ga yadda ya kamata kai a su nan cewa za ka kaddamar shari'a ga kaza ga kaza ga ranar da shari'a za ta fara aiki duk sun gama mai wannan aiki ce ko kwabo ba su an samu wuri shi yana a wurin da kila duk dan boko dan wuce ne ma wani to ga 'yan boko gashi su ne ma suka ba da gudunmu yadda shari'a zamfara ta tabbata kuma suka ki karɓar komai amma a wajen malaman addini ba mu ji ya ce ya ba da wani abu an sa bai ce ya bayarwa na an an za ko an za ba sai sha rufe wannan shafin amma wa'annan da ake tsammanin kamar duniya za ta kawo wallahi ya ce ko kwabo masu an sa ba sun kisa an sa suka ce sun zo ne su ba da gudun musu don Allah aikin Allah ne aikin addini shi yasa malamai da suke shirya addu'a da usulubi daban-daban su gayyaci wani bangare na gwamnati an cuwa-cuwa ne ba gaskiya mani kudi suke nema ta wannan hanyar kawai wani abu ne to in ka yi ma a ƙasar nan addu'a gwamna kai ma kai a wata ƙasar take dan mai ba za ka yi addu'ar ba sai ka tallata ka kira gangami a ka kana addu'a a kawo maka kuɗi ko wannan ba kishin kasa ba ne sannan kuma ba sunna ba ce a ce addu'ar ma Allah ba zai ashirin wannan ba abin da Allah zai ansa sai wanda aka yi don shi kai da zaka sani da daddare minti talatin ya ishe ka kai minti goma ma ya ishe ka shi Allah ba ne ka matsa masanta ba wallahi ba sai ka kula ma kanka tana da nishadi da karkashin za ka minti goma talatin awa daya shike nan ka yi amma idan ka kasa kasala ta zo maka kai abin da za ka yi cikin minti goma kata minti ashirin ka bi hawa ni'imat sai sallar karka a biyu ka daga hannu ka ce Allah ka cece mu ka yaye mana damuwa kai kana kai kana ba wanda ya san kai da sahaba sai ka gaya mutane ko liman ne kai ba sai ka ce mamun mun ce nayi ba amma ruwansu ba za su ba su za su baka lada ba sai dai in za ka faɗa don ka ƙarfafa su kuma shi ba sai ka ba da labarin nasa ba da ka ce jama'a ku rika samun lokaci ko da daddare ko bayan sallolin farilai ko wata gaba kayi wani sulhu abin nan da aikin ibada kai ta wasu liji ta roƙi Allah ya yi wani damuwa ba sai ka ce ni ina yi ba amma yanzu za a ce an kira wata addu'a ta ƙasa addu'a ta ƙasa za a zo addu'a ta ƙasa wallahi birni ya ce wannan kawai duk ta kuruwa iblis yadda gwamna yake ɗan ƙasa kai ma haka ke ɗan ƙasa idan tsara ƙasar ta ɓare abin da kawai za ka yi tunani shi ya fi ka sanin hanyoyin da zai gudu dan ya fi ka muziri ko wannan ne ne kawai amma da ya gudu can yi ka ba zai ji daɗin rayuwa ba da zai ji daɗin rayuwa sai ƙasarsa to za ka gwada kishin ƙasa ka yi makasar ka fatan alheri magana in za ka yi a sai alheri in ji manzo Allah zage-zage gulmace-gulmace tsebun gunguma ba a taɓa sa a cikin abubuwan alheri ba saboda haka kun ji gudun wanda 'yan boko 'yan boko da bun su ba ma da shari'a ba ta tabbata ba tunda kwamitin gida da shiyari mai kafa har ya faɗi sunan shugaban ciyaman ɗin wannan kuma sun sun je sun gama aikin su kai suka cewa ba za su yi ba bai sau da ba ka san iya waɗanda suke ba addinin nan taimako ba kai dai ka tsaya na ka sani ka yi don allah amma waɗanda suke ba addinin taimako suna nan a inda ba ka tsammani inda ba ka zato suna nan a gidan sojoji barkokin sojoji suna nan a gidajen gwamnati gwamnatoci daban-daban hawa-hawa wani ba amma san yana yi ba ba ita nan zai yi ba kuma ya tara wani wurin dalilin shi a wajen wata musibar aka kare ta bata afko musulunci da musulmi ba yi halin shi nan ana tattaunawa tsakanin fir'auna shugaban gwamnati da yan sihiri za a yi tuwa a ji abin da za a wabta a kwana da shi daga cikin dukiyar al'umma to muna da lada idan muka yi rinjaye ƙala na an shi a ƙwarar kuwa ƙwarai wannan abu ai din namu ne ai wa kun laminar muqarrabi wallahi ina tabbatar muku in kuka yi rinjaye kuna cikin na kurkusa na hannun dama na duk abin da za a yi na gwamnati daga nan da ku za a yi akalla kun zama special advisor za a ba ku mukamai za a raba muku dukiya kun ji tattauna da aka yi kuskus tsakanin fir'auna da ma'aikatansa malaman fiki wato zihiri wata wato batacciyar hanya ce ta ci da gumin wasu wadda ta dace a cikin rayuwar ɗan adam a tarihin mugunyar hanya ce mana kyau wadda duk da masu binta ba su taɓa tunanin cewa mai kyau wasu masu binta masu amfani da ita suna cewa cewa suna cin haƙoƙin waɗansu ba sa alfahari da cewa suna kan hanya mai kyau kuma ta daɗe a cikin tarihin ɗan adam kamar ka ce kusan daga fara lalacewa ɗan adam to ya tsinci kansa a cikin sana'a sihiri har yau kuma akwai masu cin abinci da ita akwai masu imani da ita akwai masu tafiya da humce nan ya zo ya samu su ustazu ya ce da Allah ya taimaka mishi da addu'a ga sa ga kaza kaza kaza to can kuma da daddare ya bi wancan ya ce sosai hukun sa hannu ba da ma muna tunanin za ka zuwa domin da baka zo ba din kuma akwai hadari domin mun lura da wanda suka kama hannu sai to kai kana ciki mu ana ci wanda suka samu hannu za ka raba ni da imani na alayi halin dai ba za ka gane wato sana'a sihiri da ɗaɗɗiyar sana'a ce ba sai ka ji inda Allah ta'ala yake faɗi a cikin suratul zariyat ina cewa ka zalika ma atal ladina min qablihim zalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun بل هم قوم طاغون وكذلك تمكر هكا يد كجلا ما أتى الذين من قبلهم من رسول babu wani manzo da ya zo ma waɗanda suka gabaci wannan al'ummata babu wani manzo da ya zo ma al'ummar da ta gabace ka illa kalu sahirin fa sai sun ce ma wannan manzon dan ziri ne wannan yana nuna kenan hatta manzan farko an yarfa mashi magana sihiri kuma an yarfa mai ne don a ɓata mutuncinsa a idan jama'a kenan kaga masu sanin sihirin masu amfani da sihirin ke ba su ɗauke shi hanyar kwarai ba domin suna son su ɓata mutanen kirki ta hanyar yarfa musu sana'ar sihiri kun fahimce ya tabbatar da sana'ar sihiri ta daɗe a cikin tarihin ɗan adam tun daga san kan adam ya lalace a aƙidance ya buƙaci a turo mai manzo don ya jaddada masa aƙida ko ko Allah ta'ala ya ga rahamaniyarsa ta sa lallai ya lazamta ma kansa turo manzanni don su ceci bayansa masu rabo daga ƙarna da suka koma cikinta ta shirka da lalacewa ya fara turo manzo to wannan manzon na farko sai da mutanen shi a ƙoƙarin da suke su ji shi haskensa su kauna hankulan mutane daga gare shi har a gaskata shi sai da suka ce shi dan sihiri ne a ƙarƙashin cewa shi ɗan sihiri ne ya nuna kenan sihiri ba abin arziki ba ne har wajen waɗanda suke kai. amma kuma da yake akwai samun kuɗi an ƙi a bari yake akwai wasa da hankalin mutane an bari. da yake akwai cin gumin wasu taɓatacciyar hanya duka an bari. har yanzu ana nan ana tafiya tare da yan sihiri to me hukuncin sihiri a musulunci hukuncin su shine kafirci ne shirka ne me ya matsayin ɗan sihiri ɗan sihiri matsayinsa shi wato wanda da ya imani da sana'a sihiri kafiri ne hukuncinsa kuma kisa ne aka kama shi a wannan shari'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukuncin shi a to menene matsayin koyan ilimin sirri kila wani ya ce bari ya koya don ya kare kansa koyan ilimin sirri haramun ne ittifaqil ulama haram koyan ka ce bari ka dan koya ko dan in mai sihiri ya kullo maka ka nuna mashi kana da ido a wajen ka kare kanka daga jarrinsa koyan haramun ne inda Allah ya ce wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum duk abin da cutarwa zai ba zai amfanar ba ko kuma cutarwa ta yi amfanin haramun ne to shi karantar da ilimin siri ba koyarwar ilimin siri ka malamin ilimin siri to shi ko kafirci ne sada Allah ya ce wa ma kafar Sulaiman walakin nasayadin kafaru yu'allimuna an-nas ka je ka ta samu tafsirin imir nan kurkusa ka ga yadda ya bai mu wannan aya gwargwadon iko ya fassara ta da maganganun magabatan shi duk sai imam malik min su al ya dan kawo maganganun su da wasu malaman tafsiri har ya kawo maganar wani malami da ya kokari ya kawo yin sai ya halatta ilimin koyon sirri da sunan kara kai yana da mafakar razi shi ibn kasir ya hikayo abin da razi ya faɗa kuma ya raddin maganar ya watsi da ita ya wanta kala da yake ce ba da dalili domin su yi shi razi abin da yake nunawa to ai abin da ke faruwa ne shi ai koyan shi zai ce wai duk ilimi kai duk ilimi yana da kyau kowane abu ka san shi yana da kyau kuma idan ba za a san ilimin sihiri a koye shi a san shi na sihiri ba ya wa ba za a iya bambanta sihiri da karama da mujiza da menene wa'annan dai al al'ada din akwai mujiza ta annabawa akwai karama ta waliyai akwai ma'una ta bayi akwai isiraji na masu sabo akwai irinsu dai haka akwai ma wanda aka ce ne abin tsarin al'ada wanda ya kan bayyana ga mutum sai daga baya ta bayyana shi annabi to irin nan wayannan awarik al'ada wai in ba a koyi ilimin siri ba ai za ki ji wa mutum duhu ba zai iya bambancewa ba cikin raddin da ibn kasir ya yi masa sai ya ce kana so ka ce mana sahabai ba su san mu'jiza ba ba su san karama ba ko ko kana ce mana cikinsu akwai malamin sihiri masanin sihiri saka maganar banza ce koyan ilimin sihiri haramun karantar da ilimin sihiri kafirci ne shi sihirin kansa kafirci ne hukuncin dan sihiri an kama shi a mu'amalar sihiri al-qatl an gane ko ad-darbatu bis-sayf darbun bis-sayf ko darbatun bis-sayf a sare waye da takobi shine hukuncin dan sihiri za mu ɗan ƙara bayani nan gaba insha Allah game da waɗanda a wannan ƙarnin da muke cike suka wanke ilimi na sihiri suka yi masa riga abin da asin suka danno cikin duniyar musulmi da sunan sun kawo ma duniyar musulmi ilimi kamar a sheik wahid abdulsalam bali al-misri wanda yana nan rayayye yana nan ba misire ne ko malami ne tsakani da Allah na musulunci ko malamin sunna ne ko marubuci ne ya yi musulunci rubuce-rubuce da dama ana amfana da rubuce-rubucensa amma dai a littafinsa an sarumul battaru lissa sardi lissa harsu a shara to akwai abubuwan guluwi da azarfafi da shishigi wanda ya kawo akan bayanin da ya yi dangane da ilimin fili ya kamata a rika wayar da kan al'ummar musulmi akan wannan azarfafin da ya rubuta mutane fir'auna ya yi ma bakinsa albishir za su zama yan gaban goshi na gwamnatinsa kuma za a yi musu hasabi za a ba su lada za a cika musu aljihu to tun da sun ji wannan yanzu duk wannan tattauna ana yi musa yana can da shi da ɗan uwansa haruna suna jiran su je ya a ra'ayi ba dole abin a ce an yi shi kwana ɗaya ba ko kwana uku don numa abu abin da ya fi gayyata da shugaban kasa ne dai a ba za ka bashi kila kwana kaza kwana kaza to wannan ma kwanakin ba a bukaci sai an gaya mana ba amma dai ana nuna maka ne yanzu musa yana can kila an kai shi guest house yana jiran yanzu kuma za a yi da shi a lokacin da gwamnati ta yanke shawarar da za to yanzu inda shugaban kasa ya gama daidaita da bakinsa yan sihiri to yanzu za a warware wajen musa sai aka ce mai kalu ya musa kalu ya musa واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم نعم قالوا suka ce malam yace ne yanzu zamu shiga wani kuma sabon bare wa amamana ma'aburun jadidun as-saharatu kiltaqaw ma'a Musa yace zamu shiga sabon faifai ga yan siri nan sun hadu da Musa amaman majma'in ammatin majma'i ammatin minan nas sun haɗu da Musa kowa ya ga kowa kuma wannan haɗuwar ta faru ne gaban dubun dubatar mutane lil mu'abara domin a yi fito na fito a shiga fagen fafatawa a fafata wani musabaka a yi tsere a yi gasa a taƙaddama sahara a wani wuri za a ga sai da yan sirrin suka ce musa to in ma an tulkiya ko in ma an na kunna hannun mulki ta ganin ba a faɗi nan ba ko to nan kawai daga zuwa nan kalu a kala alku kalu ya musa shi ne ma ya musa ya musa iman turkiya ko dai ka je jefa naka kayan sihirin da farko ka fara wa in ma an na kunna mu ko mu zama mu ne wanda za mu fara jefa namu malamai suka ce irin wannan ah, ah, fitowar da suka yi tana nuna cikar natsuwansu a kan abin da suke rike da shi ba sa da wata fargaba suna ganin ba wanda ya zai rinjaye su a ilimin sihiri suna har suka zafi in ka ga ka fara ka fara mun kuma kuke mu fara mu fara mu duk da ta kwana sha ya nuna suna da confidence akan abin da suke da shi ala shi kuma musa sai ce a ah, me ya zafi alku ku yi kun gani falamma alkau yayin da suka saki nasu kayayyakin sihirin yan sandunan su da ɗaya gwansu da suka zo da su an gane ko haru a ayyunan nasu Allah da kansa yake ta sun sihirce idanun mutane dan duk wanda yake wajen abin ya faru gaban sai da hankalin shi tashi sai da yan hanjin suka kano Allah ya ce wasar habuhum sun firgita mutane fa da tsirin nasu Allah bai tsaya a nan bai ce wa ja'u bi sihirin azim dan sihirin nan na fir'auna hakika sun zo da wani irin gagarumin sihiri ba karami ba sihiri mai girman gaske wani wurin baka ci kuma sun san karfi kan zai da tsoro ya kama shi ban fa au jasa fi shi sifatan musa ba ko sai da musa ya jefa tsoro a ransa sai da Allah ya natsar da ta kuna ya ce a'a ni la ya samu da dai al-mursalu وأوحينا إلى موسى أن أنت الله يسير وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا ila musa sai muka yi wahayi zuwa ga Musa cewa sai da aka yi mai wahayi aka tunatar shi kamar akwai alamar yana ya ruɗe ma haka ma ya mai zai yi sai aka zungure shi kuna aka ce jefa kusan kwatan kusan haka ta faru lokacin da can karshe da umarnin Allah Musa suka tsara jikinsu suka fitar dare don su tsere ma auna da gwamnatinsa daga har-hare yi bani suka ta bakin ruwa musa ya manta da cewa an ce da ya je bakin gaba ya buga ruwa da ya je bakin gaba sai ya manta a buga ruwa yana ta waje waje to ya za a yi allah ya ce zai taimake mu har nan musan suka fara karaya suna cewa na da mutu kuna ga shi nan za a zo a zuƙan mana har sai da na kasa al'ada tafiya akwai na gaba gaba na tsakiya sannan akwai na baya baya sannan bayan an gama yan na baya bayan tawagan musa ba su kara ta isowa ba an na gaba gaban tawagar fir'auna sun zo sun cin musu sannan ma tara'adin bi a ne. sai da aka yi tara'adin bi a ne tukun amma da yake ka'ida ce ta soja su na gaba gaban fir'auna in zo ba su fara dukan mutanen musa ba sai sun jira babban kwamanda ya zo ya ba da umarni Ko gama da su mai kuke jira da su an da to shi kuma nan musa ya rasa me zai yi mutane sun fara fara za a zo a cin mana shi ke nan kwanan mu ya kare ba a mutu ta cewa musa ya ce ku kwantar da hankalin ku ubangiji na na tare da ni kuma zai samu na mafita sai wani su ya tuna ce a kace in an mun zo ka buga sanda ba kuma mun san Allah zai karya kuma kai ma ba ka karya kuma ka zo baka buga sanda ba sannan sai musa ya tuna a ba ai kuma haka ba ya buga sai ruwa ya bude kofofi goma sha biyun nan daidai adadin 'ya'yan banu isra'ila suka gangara suka haura sun gama haurawa kaf shi kuma wannan mutanen sun gama haduwa umarnin umarninsu ake jira sun zo sun hangi sun musa kan sun tsallaka gaba sai ce to a shiga wa an tayawa da an tayawa wa afkawa da afkawa aka afka gaba daya shi kuma ubangijin ruwa ya umarci ruwa da abin da zai to kai dama ni na ce ka bude can to yanzu kuma na ce ka haɗe to shi ne nan abin da nan ma faruwa na wannan alam ko na ila musa muka yi wahayi zuwa ga musa an alki kaka musa su ke sandan ka mana mai kake jira ai sun gama zuba nasu ga yadda hankalin mutane ya tashi kowa ya fita hayyacinsa to kai kuma su ke sandar ka shi in za a bi umarnin Allah sai zahiya kalkafu ma ya fi kun sai ga shi tana haɗi da abin da suka kirkira ku lura da sunan da Allah ya ma shi sihiri a nan ya kira shi if? kun gani da kira shi hakikatu ba mahalli ne shi ma na tattauna malamai sun yi saɓani man suna cewa sihiri hakika ne sihiri ba hakika ba bane akwai masu cewa haka za na ce muku za a yi tsarin bayani nan gaba insha Allah game da shi sihiri nan nan kun ga iku Allah ya kira shi kuma tun lokaci ya nan ya kamata mu tsaya insha Allah in Allah sai mu lokaci na gaba sai a fara daga wannan gabar wannan makaranta da dai Allah ba mu lada da yake aiki da shi wanda muka kure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya gafarta mana zunubanmu da karɓa addu'o'in mu kan ibada mu ya yi mana dukkanin damuwar mu duniya da lahira ya biya mana ba su dukkan da ke damun mu marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya ma sannan mu Allah ya ba su iko sai lafiya kuma sai na kwarai wanda ke da bukatu ne yi a cikin mu da muka sani ko mu sani ba ya Allah duk wanda suke bukatu na alheri ne Allah ka biya mana wanda kuma bukatun su ma na alheri bane ka canza musu zuwa alheri ka biya mu. wanda suke da mummunan kudi a cikin zukatan su Allah ka magance wannan mummunyar zuciyar ta su ka warkar da ita ta kulita alkhairi ya ubangiji Allah ka dauka ya bayan ka ka ji kan bayan ka ka da mu gare ka imani ka gare mana imanin mu ka mu da mu ka mu da imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم